Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika shekaru biyar da kwana biyar da sace 'yan matan ɗari biyu da saba'in da da shida, har yanzu ba san inda saura ɗari da goma sha biyu suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. yayin da kuma kungiyar boko haram din da ta sace su take ci gaba da riƙe liya sharibu ɗaliban makarantar sakandaren garin dabci ɗaya tilo bayan sakin sauran ɗalibai sama da ɗari da aka sace su tare ranar cika shekaru biyar da sace 'yan matan cibok ɗin shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana baƙin cikin gaza ceto 'yan matan tare da sake yin alkawalin ceto su A cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa, kakakin fada shugaban ƙasar Garba Shehu ya bayyana cewa. Hakika saƙo ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya da baki ɗaya. da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara biyar waɗannan 'yan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da 'yan uwansu har yanzu Allah bisa a dawo da su duk gaba duk da cewa Allah ya ba da nasara akan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman wajen gina ilimi da aka so a dafe masu shi. Sakon shugaban Muhammadu Buhari shi ne. kada a samu karayar zuciya. Shi kan ba zai haƙura ba zuciyarsa tana kan wannan abu kuma duk abin da gwamnati a ƙarƙashin su za ta yi dan dawo da su waɗannan 'yan mata na cibo kata italiya sharifu wannan yarinya kwaya ɗaya tal ta 'yan makaranta da eh, allah ya dawo da sauran ita bata dawo ba eh, ana samun labari mai ƙarfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke rike da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita su suna nuna damuwa akan tsananin tsaro da irin matakai na soja da wannan yanki na arewa masu gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin ubangiji duka gwamnati tarayya ba saki ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damu da ita ba saboda haka a takaice da abin da nake son ce gwamnati najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma allah ya da aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin ubangiji da ƙoƙari da ake masala da ba fatawa da ake filin daga za a dawo da sauran amma abun damuwa shine duk da irin wannan fafutukar da kwazo da shugaba buhari ke yi da kuma alkawari da karfin gwiwa da yake baiwa al'ummar da abun ya shafa kai tsaye har yanzu wasu suna ta nuna da motsa cewa sun gaji da hatarasa ba su ga ba wani karfin gwiwa ko wani abu sabo shugaba buhari yake da sako gare irin wannan mutane to mu dai abin da muke so mu ce shine alhamdulillah a bangaren gwamnati mun ga musu da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawan hali da al'umma cibo ke nuna nunawa akan wannan mummunan lamari da ya same su da kuma ba su haƙura ko su ce a'a an gaza ba tunda kaga ko wannan zaɓe da aka yi na watan biyu a wannan shekarar da shugaban kasa. al'ummar cibok buhari suka yi saboda haka wannan yana da tasiri wayanda suke fice suna cewa a'a ba a komai ba ba a iya ba ashe a cikin su ba akwai har yan takarar shugaban ƙasa a cikin su ba kuma suka je suka gabatar da kansu jama'a ta ce ba ta son su saboda haka mun san cewa akwai masu makalewa ko su ɗafe akan wannan batu don buƙatar siyasa don bukatar abun duniya cikin kasashen duniya da yawa akwai masu son su aiko da abu ma na gudunmuwa kuɗi da aka akwai bukata iri da yawa mutane amma dai wanda abun ya dame shi wanda yake da kishin abu wanda ya san ciwon rasa ɗa ko ya a wannan hali da ake ciki muna jaddada musu cewa shugaban Muhammadu Buhari yana tare da su. Na kuma hira da Hajiya Aisha Yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafatukar ceto 'yan matan ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice ga abin da take cewa. Yanzu an yi shekara biyar da sati 'yan matan Chibok a kuma a ranar talatin ga watan nan watan Afrilu za mu yi shekara mu ma shekara biyar. Da sai da aka yi kwana goma sha biyar. ta ɗauki 'yan matan ciba kafin aka fito aka yi zanga-zanga zuwa na National Assembly. Zama a nan a kan social media aka yi ta rika a maganganu dai a ga sauransu. Amma haɗa jama'a da fitowa sai ran talatin ga watan Afrilu muka fito. Mun ji bayani daga shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya fito ya yi bayani ya ce zai yi yadda ya kamata ya fito da su. Amma babban abin shine, ai game da abin da shugaban ƙasan ya faɗa, kusan abin da ya faɗa fara kenan da aka yi shekara hudu da ɗauki 'yan matan cibok Amma mu muka ce abin mamaki a ce shi shugaban ƙasa yana uba yana kaka. Ya san kuma ciwon ɗa, ya san kuma ciwon rashin ɗa. Bai iya samu ya kira iyayen 'yan matan cibok nan su goma sha ɗaya da su ɗari da goma sha biyu da har yanzu suna nan hannun su 'yan Boko Haram ya kira su ya zaunar da su ya musu jawabi ya musu magana mai daɗi ya ba su haƙuri ya gaya musu duk abubuwan da gwamnati nan take yi ga yadda za a fito zuwa la gaba ɗaya babu babu wani wani ɗan gwamnati ko wani abin da ya je ya same su babu wanda ya magana da su sun fi shekara biyu da wani abu ba mai ce musu uku ba mai ce musu kala kawai an kyale su kawai suna suna cikin wahala a 'ya'yansu da aka ɗauke shin wai shugabannin nan da muke da su inda 'ya'yansu ne aka ɗauke za su yi haka don 'ya'yan talaka ne aka ɗauke shi ne kawai ake son kawai a bar magana daga an yi magana sai a ce wai ai an dawo da wasu eh mun ci an dawo da ɗari da bakwai abin da ya kamata gaba ɗaya mu gane cewa wani dawo da 'yan matan ci fa ba wai wani alfahari aka yi musu ba ba wai kuma alfarma aka yi musu ba yancin su ne na 'yan ƙasar Najeriya gwamnatin Najeriya ta tabbatar cewa Lagos yadda da ba wanda ma ya dauke su kuma don aka ɗauke su ya tabbatar cewa nan take an dawo da su yau ga shi shekara biyar ɗan matan ciba ɗari da goma sha biyu da italiya sharibu da aka kawo yan uwanta aka bar ita kaɗai a hannun boko haram da ita alice ingada da take aiki gaba ɗaya da aka ɗauke su har da yawanci mutane in najeriya da yawa da ke hannun boko haram kuma gaskiya ba mu ji daɗi da wannan abun ba. To a cikin bayanin da shi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana iyaka ƙoƙari tare da haɗin gwiwa waɗanda suke shiga tsakanin nan domin ganin cewa bayan an ceto musamman Italiya Sharaibu ya ambaci cewa in an ceto ta nan ana so a tabbatar cewa an ci ci gaba da kare rayuwarta da kuma danginta baki ɗaya shi yasa ake so ba a so a yi gaggawa a zo kuma a yi dana sani. Turawa suka ce talk is cheap wasu ma suka ce talk is free. Dan yawancin magana aka yi shi ko an ɗauki alkawari za a wani abu ba a tabbatarwa an yi shi ne babban magana. Kawai su ce suna magana kullum su fitar su ce mana ai suna kaza suna kaza amma ba a gani a ƙasa. Me yasa ba zai je a sami iyayen matan nan ba a musu bayanin nan. a gaya musu abubuwa da ake ba wai an cewa a fito wata sirrin kasa a faɗa jama'a a'a akwai abin da ake kiran feedback mechanism muna ganin sauran kasashen waje abubuwan da suke idan an ɗauke musu wani yadda za su ga mutane ga abin da suke yi amma nan kamar ma ba mu isa ma mu tambaye su su ga mana magana ba. Abin da ya fi ɗaure muku kai yanzu rashin ceto 'yan matan ne ko kuma rashin bayani da ita gwamnatin take ma iyayen 'ya'yan. Gaba ɗayansu don baya da za a yi a ciki yanzu iyayen fa mutuwa suke yi na jin kwanakin baya ɗaya daga cikin uwar wacce ake abin nan ta yi ta samu cutar stroke wani zai iya ce ai ko ina ana mutu ai eh, an ko ina ana mutu akwai amma akwai kuma wani wanda ke a bakin ciki zai sa mutane hawan jini da sauransu iyaye suna cikin wani halin akwai wani intabi da aka yi da wata daga cikin babu um, yan matan da aka ɗauke misin samuwar inda take kira take kuka ga gwamnati tana cewa don Allah gwamnati ta jube su da idan rahama gwamnati ta san cewa su fa kamar fa matattu suke kawai suna tafiya ne shekara biyar ba karamin abu don taso lokacin da ma aka muka yi abin da ɗinmu na makin shekara biyar na 'yan mata cibok eh, a hannun da aka sace su kasa mata ya da yake abin da muka yi an sa kujeru da kujeru da tebura ɗari da goma sha biyu da kowane yarinya an sa sunata eh, har da na liya shariba aka ba ta teburinta aka ce uwar ta je ta zauna akan tebur ta kira ma sunan yarta wallahi ka sa a kai faɗuwa ta yi tana ta kuka ya za a cewa mutane abu za a gaya musu ba. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Umar Faruk Musa da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su